أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga korewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na goma sha takwas a wannan wata na Ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku insha Allah. Kamar kullum muna masu farawa da gaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah alhayyu alkayyu, ya taimake mu wajen karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da aiki da karantarwar ƙur'ani. muna kara kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka muna kara kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga alhayyu alkayyum da yayi rahama yayi jinkai yayi yafiya da gafara zuwa ga dukkan mahaifanmu da malamanmu da 'ya'yanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu da mu kanmu gaba daya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa fuskokinmu gaba ɗaya a gidan aljanna ta firdausi muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abubuwa da suka dame mu a wannan ƙasa ta Najeriya Allah ta'ala ya magance mana dukkan wani alkhairi Allah ta'ala ya ba mu fitintunu da suke faruwa musamman wanda ke da alaka da zubar da jini muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen su waɗanda aka yi garkuwa da su Allah ta'ala ya kubutar da su waɗanda suka rasu Allah ya karbe su a matsayin shahidai muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda ke waɗannan laifuka Allah ta'ala ya taɓa zuciyarsu ya shirye su idan ba za su shiri ba muna roƙon Allah ta'ala ya takaita fitina da bala'i ya kare a kansu Allah ta'ala ya kare mu da dukkan wasu sauran bayan Allah a ko'ina suke ah, muna yau sha takwas ga watan Ramadan babu kokonto muna dabta shiga kwanaki goma na ƙarshen watan Ramadan insha Allah <coughs> Gabannin isa gare su kar mu manta da falala da ke cikin wannan wata musamman falala da ya shafi ɗanta mutane daga wuta zuwa aljanna shi yasa muke addu'a kullum akan wannan don a duk duniya ya tabbata a sunna babu wani abun da ke da daraja a wurin Allah kamar addu'a babu wani abun da ke da daraja a wurin Allah ma akramu alallahi min addu'a in dai kana neman abun da Allah yake mutuntawa ne ko ma bayan addu'a ne ka duba hadisi da ke cikin sahihu targhib wa tarhib hadisi na 987 da manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya bayyana mana falala da albarka da alheri da ke cikin addu'a musamman a wannan wata mai albarka da kuma yanta mutane daga wuta da yake cewa inna lillahi fi kulli yawm wa layla utaqa minan nar fi shahri ramadan wa inna li kulli muslim da'awa yad'u biha fa yustajabu lahu a dukkan wuni da dukkan dare a wannan wata mai albarka na ramadana akwai list admission da ake cirewa na mutanen da Allah ya ba su admission din shiga aljanna a duk wuni akwai list da ake hadawa a ce first batch second batch third batch fourth batch fifth batch aka za a yi a duk wuni dai akwai list guda biyu akwai first admission akwai second a dare da rana ai na farko a dare ai na biyu duka wannan admission ne ba wai admission zuwa ga makarantar duniya ba admission din aljanna da Allah akwai admission da ya kai wannan daɗi idan muka yanzu mun yi azumi sha bakwai da muka kammala na sha takwas muke cikin su yanzu sha bakwai da muka yi an yi list sau kaman ɗaya sau talatin da hudu kuma Allah ta'ala ne kaɗai ya san adadin yawan jama'ar da ke ciki yanzu muna cikin wuni a wunin yau za a yi na 35 insha Allah in dare zo za a yi na 36 idan muka kai 29 na Ramadan 29 muka kammala a ranar to an yi list daidai guda 58 in mun yi 30 azumin Ramadana to za a yi list sau 60 wato za a cire admission na yan aljanna sau 60 admission din ba mutum 60 ba sau 60 first batch second batch third batch fourth bat haka za a yi ta yi har sai an je bat na sittin don Allah akwai bala'i da asara da ya wuce a gama duk admission din nan mutum bai samu aljanna ba akwai akwai akwai kadewa ne kai wannan so kuma haka za a yi wasu daga cikinmu Allah zai sa su a listin Allah ya samu a ciki wasu kuma haka za a kammala ba su yi azumin ba ba sa ci wanda aka gafartawa saboda me saboda azumin kawai yunwa da kishirwa suka sani ba sa iya kiyaye bakinsu ko su ko kunnensa ko hannunsu ba abin da ya dame su wani a cikin azumin duk abin da za a yi na shari wani a cikin azumi ya fi yin shari a rayuwarsa a lokacin da ake shi kuma lokacin shi ne ya kai geji na sharri a lokacin da ake neman gafara Allah na biyu kuma annabi ya ce a ciki duk wani musulmi yana da yaƙini akwai addu'ar da idan yi a ramadana Allah zai karɓe ta wa inna li kulli muslim da'awa yad'u biha fa yustajabu la kowane musulmi yana da addu'a da ni Allah zai karba me yasa muke rena matsayin addu'a har muka dauka wai addu'a wata karamar abaci sai mu kaskantar da kai mu roki Allah bukatunmu a ɗaiɗaikunmu da bukatunmu a matsayinmu na al'umma a ƙauyuka daban-daban gari daban-daban ƙasa daban-daban duk inda ake jina dama ce wannan wata ramadana da mu shiga cikin admission ɗin aljanna admission mai daɗi kuma in za a shiga ba wani school fees babu tuition ba kaza ba kaza kuma babu remedial a aljanna in ka shiga kawai ka shiga kenan Allah ta'ala ya sa mu cikin yan aljanna Allah ta'ala ya shiga iyayen mu da malaman mu Allah ta'ala ya gafarta musu ina fatan waɗannan kwanakin da suka sauran mu yi kokarin ganin in ma a admission din baya ba a sa ka a wani batch ba to na gaba dai nan ya zama kai ma akalla an baka takardan kabuli cewa insha Allah an sa ka a cikin yan aljanna ne sai mu yi kokari ko kwana da ya saura ana iya yin kokarin bare yanzu akwai kwanaki insha Allah ta'ala guda goma sha kuma an zo addu'a muna baran addu'a na farko a yi wa mahaifanmu da suka riga mu gidan gaskiya don Allah don Allah don Allah a taimaka da addu'a na biyu mu ma a mana addu'a bahaushe ya ce a tsara a rama wa kura to a nan na kan gaya muku a rama wa mai tafsiri da mai jan baki aniyar mu a mu za a saka ba kura bane a nan mai tafsiri ne da kuma ramma mai jan baki mafhum tayyib a saka mana aniyar mu Allah ya ji karsha ta ce wai in ka an ce mutum aniyar sa ta bi yana ta fada to aniyar sai ba ta da kyau. wanda yake fashi da makamin an ce aniyar ka ta bi ka zai ce an masa mummunar addu'a zai fushi wato ni kake mummunar addu'a amma an ka samu mai tafsiri da mai jan baki kace aniyar su ta bi su to ai wannan kyakkyawar addu'a ne Allah ta'ala ya sa aniyar mu ta bi mu inda muka kuskure Allah ya yafe mana Malam Ibrahim akwai tambayoyi bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ina roƙon Allah ya da sunayensa sarkaka ya ƙara wa malam lafiya da imani Allah ya cikin iyaye da malaman malam ya saka musu da gidan aljanna maɗaukakiya tare da sauran al'umma baki daya wannan addu'a tana da zaki matuka da gaske ina kaunar malam don Allah to Allah da kake so na dan shi ina roƙon ya soka hakan yasa a duk lokacin da nake sauraron karatunka nake jin nishadi da ƙarin takawa babbar magana to mu ma Allah ya kara mana takawa ninkin ba ninki ita takawa ba ta yawa har mu rasu mu koma zuwa ga Allah muna neman ƙari bare irin mu da muke masaki, Allah ta'ala ya yafe mana inda muka yi daidai Allah ya karba tambaya ta ita ce mace sai a duk wata in za ta yi menses sai ta yi ciwon ciki mai tsanani wanda hakan ya sa sai ta sha proxicam tab tukun ta dawo hayyacinta don tana ma fita a hayyacinta amma in har ka sha yana rage wasu kwanaki kamar kwana ɗaya ko biyu a cikin normal days da ta saba yi na al'ada to za ta kirga normal kwanakinta ne ta yi wanka ko za ta yi amfani da kwanakin da menses din ya ɗauke ina yi wa malam fatan alheri shi da iyalansa baki ɗaya a sha ruwa lafiya to na gode allah ya sa ta alheri a magana mafi inganci za ta fara sallah daga azumi ne daga ran da jinin ya ɗauke ba sai ta jira kwanakin ba idan muka duba cikin majmu'un fatawa na Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alaihi mujalladi na 19 namba na 260 a ciki ya amsa tambayar nan yace dukkan mace da ta samu shan wani magani ko pills ko wani abu da ya takaita kwanakin al'ada ita na kwana takwas ko bakwai yanzu da ta sha sai dawo kawai sai kwana biyar sai jinin ya dauke yace a ka'ida daga ran da ta daina ganin jinin za ta fara ibada saboda me saboda ba kwanakin ake ta dole sun kai ba kwanakin kan nan ana daukan su mafi yarin jayan kwanaki ne amma ba wahayi ne yace dole sai ta yi takwas ba sai ce ran da ta daina ganin jinin al'ada daga ranar shikenan sai da ci gaba da me da yin azumi da sallah ya kafa hujja da magana da Allah ta'ala ke ta wa yas'alunaka 'anil mahib qul huwa adha fa'tazilun nisa'a fil mahib wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idha tataharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbu at wa yuhibbu al-mutatahhirin wannan cikin bakara aya ta 222 kaga Allah ta'ala da yace suna tambayanka akan jinin al'ada ya rasulullah kace musu kazanta ne su nisanci mata a lokacin da suke cikin al'ada idan suka tsarkaka kaga Allah da ce in period din suka fi sai in suka ga tsarki fa idza tadakhala fa kunna daga sun gama tsarki shikenan kaga in sun ga tsarki shine maganar to rakan kina kwana takwas ko baki sha wani magani ba kawai wata ran sai dauke miki bayan kwana hudu to take to sai ki cigaba da ibadan ki ba sai kin sha takwas ba wannan shine ka'ida don ana kula da me da daukewan ne ba wai mene kwanakin da suka saba ba don ayat ta da hukuncin a fili wallahu ta'ala ta'ala wannan yace assalamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullah tambaya ta ita ce yaya matsayin mijin da yake wa matarsa ta tattara kayan ta tafi gidansu yace kuma zai turo mata da takardar saki ne zai turo mata takarda ne na saki amma bai turo ba na gode sannan wannan saki ne ko ba saki ba wannan saki ne ko ba saki ba a magana mafi inganci in a yadda kika faɗan nan haka ya faru to ba saki ba ne har sai an yi ne sai an tambaye shi idan muka duba cikin sharful mumti ala zajin ne, na ibnu usaymin rahmatullahi alaihi a mujalladi na sha uku namba na saba'in da shida ya amsa wannan tambaya da yake cewa annal kinayata la yaqa'u talaqu biha wato kinaya shine kaman a ce metaphor kinaya idan aka yi a magana shika baya aukuwa yake illa bi niyyatin har sai an yi niyya in ba a yi niyya ba sai aka yi kinaya shika bai aukuwa kawai mutum ya ce jiki gidan iyayenki wannan bai zama ya sake mace ba in yace tafi ba na son ganin shi. a magana mafi inganci yake bai saku ba don ya fara ba da fatar da cewa wasfahi annal kinayata la yaqa'u talaqu biha illa bi niyyatin wannan shine kaulin maganar sa ita kinaya shika baya aukuwa har sai yayi niyya don haka a ka'idar musulunci in mutum ya ce ta saje ki gida sai a kira shi sai a tambaye shi sai a ce me kake nufi da je gida da ya tashi magana sai ce shi abin da yake nufi niyyarsa shine ya sake ta to anan shika ya aure idan da aka tambaye shi me kake nufi sai ya ce a'a shi ba shika yake nufi iya nufin ka je gida a mata nasiha ne to shika bai auku ba saboda me saboda shika yana aukuwa da niyyar da miji yayi ne to da ka kauli na kinaya shi kadai ba isa a kansa a ce aure yana nan ko ya lalace ba sai da dauki al-aslu shine al-baqa al sai a kadara har yanzu ba za mu ce matarsa ba ne ba za mu ce ya sake ta ba har sai mun kira ta mun bincike mun kira shi mun bincike shi shin da ka koro ta gida shika ne in yace shika ne to a nan ce to daga ran da ta zo sai a fara kirgenta na me na idda inda ya zo sai sai a ba shika ba ne to bai auku ba to amma anan cewa ai zai turo takarda kaga bayan je ki gida yace zai sake ta to in mutum yace zai yi a musulunci ba a ɗauka yayin har sai yayin fadan ba magana bane ba hukunci bane sai yayi sai ce zai turo takarda in ya turo miki takarda shi ka bi auku ba in bai turo ba har yanzu kina matsayin matar sai ran da ya turo idan kuma zaman ya ishe ki ana iya kiransa a tambata to ka ce za ka takarda ba mu gani ba sai ce a'a daman ai takardar yana so sai rana kaza ne ranar ba ta yi ba to sai a jira sai a gani in kuma yace takardar a'a ba ta cikan bane cikan takardar a mata nasiha ne sanin sai a ce shi ka bi ku ba ko da ya turo takardar kuma ko da bai tura tun da yayi bayanin da yake nufi ibnu usaymi rahimahullah sai ce kuma iya da muhimmanci mu rika kyautata wa mata da musu alheri kamar da manzon Allah yake mana wasiya babu dare babu rana kar mu zama masu yin wasa da irin waɗannan abubuwa da ya shafi ibada ta aure mu zama masu mutunta mata masu kyautata musu masu haƙuri da kurakuran su iya gwargwado da kuma nusar da su yadda za su gyara ya kafa hujja da kuma hadisin da a manzala ke ta istausu bin nisa'i khaira hadisin bukari na 3,331 da yake ina muku wasiya da yi wa mata alheri ya ja hankalinmu da cewa mu zama masu mai masu yi mata alheri to irin waɗannan kalmomi ɗin a daina yin aiki ma da su yana cikin muzantawa in kana son a mata nasiha Ɗauke ta akan mashin ɗinka ko ka ɗauki mota ko abin da Allah ya baka ku tafi gidan a mata nasiha in ba haka ba ka je ka gaya wa iyayen baffa wanda tana kaza da kaza nayi nayi ta ki gyarawa ina son na turo ta da Allah a ja sa. to in ka zo sai ka ce to ki gida na riga na gaya babba ki je ki ganshi to wannan yayi amma an kace kawai tafi mafiya yawa idan ka faɗa sai ka sa iyayen a damuwa a yanzu duk dattijan da yake zaune hankalinsu a kwance aka koro isa gida baya samun nutsuwa so kula ga wannan wanda ya baka ya akalla ya dace karka zama dalilin haurawan blood pressure sa da Allah kada a hauran mar da jini maybe wani ma yana da ciwon shuga ga hawan jini sai a je duk a rikita shi a watan ramadana wadannan al'amura duka babu alheri a cikin mu zo masu haƙuri da juna duniyan nan da kake gani yar takaitacciya ce ya ga duk hakurin da ake ta a yin nan ba daga mutum ya rasu ta kare kuma ta takaitaccen lokaci ne ba wani abu ne mai tsawo ba Allah ta'ala ya sa samu wange lafiya yau za mu tafi insha Allah ta'ala akan tafsiri darasi na goma sha takwas a watan Ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku insha Allah ta'ala na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجتكم فيما لكم به علم فهم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين نعم الله يساك على الخير za mu كان kan 64 jiya mun fara tafsirin da muka yi kwanan jeji yau za mu yi waiwayinta insha Allah sai mu zo karshen da ba mu kammala ba sai mu kammala in lokaci ya bari sai mu shiga aya ta gaba insha Allah Allah ta'ala ya ce kul ce ya ahlal kitabi ya ku abota littafi a yahudu wan nasara ta'ala ku zo ana ba ku gayyata ila zuwa ga kalimatin wata kalma sawa'in wacce nake daidaitawa baina na wa bainakum tsakanin mu musulmai da ku Allah na abu da illallah da kar mu bauta wa kowa sai Allah wala nushrika bihi shaida, kuma kada wata tarayya da komai wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kuma kada sashin mu ya rike sashi a matsayin ababen bauta ko ba bayan Allah bi ma'ana mu da ku mu yi tarayya kar a bauta wa dan adam sai Allah fa in tawallaw fa qulu shahadu bi anna muslimuna in sun juya da baya ko in kun juya da baya kace mu musulmai ne mun sallama zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya tana karanta da muka mai da muka fara bayani mai tsawo akai jiya cewa ana iya munazara da ahlul kitab shine a zauna a fahimci juna ko kun ce kaza addinin ku mun ce kaza da kyautata lafazi da kyakkyawar magana ba tare da an fita a bisa ga abin da shari'a ya ce a yi ba a cikin nutsuwa sai a duba ƙarfin hujjan da kowa ya kawo idan aka yi wannan ana neman fahimtar gaskiya gabanin a tashi a wurin Allah zai fahimtar da gaskiya da yadda nasara na jiran suka samu fiyayyen halitta a sanatul wufud shekara ta tara bayan hijira ya ba su hujjoji da sun fi shurin matsaki a cikin wufud da suka zo a wanda sun ga gaskiya karara sun karbe ta a wanda sun ga gaskiya sun yi sun ki karbanta a cikin sanatul da ko wanda sun karba ko wanda ba su karba ba me dalili saboda ita shari'a ta Allah ne subhanahu wa ta'ala don haka sai ke cewa ku zo zuwa ga wata kalma sawa'in bainana wa bainakum da take daidaita tsakanin mu da ku wata kalma aka ce wace ce kalmar shine Allah na abu da illallah kar mu bauta wa kowa mu da ku sai Allah mu zo mu tabbatar da Allah ne kadai abin bauta idan muka yi tarayya akan wannan to kalmar da mu da kuta me da mu abu guda daya saboda me saboda al-islamu yajubbu ma qablahu wal tawbatu tajubbu ma qablaha shi musulunci yana kankara dukkan aya da aka sheke a bayansa in mutum ya tuba zuwa ga Allah kuma wannan tubar na kankara dukkan wani abun da ya faru gabanin ita mafhum sai haka Allah na abu da illallah da karwa bauta wa kowa sai Allah na biyu wala nushrika bihi shay'a wala nushrikan nan yana ƙara fassara ne na mai Allah na abu da illallah kar mu bauta wa kowa sai Allah to kuma sai aka ƙara fassara shi da wala nushrika bihi shay'a kar kuma mu yi wa Allah tarayya da wani abu in mun bauta mar shi kadai kaga da anan aka tsaya ya isa yi saboda me saboda akwai annabi wal isbat kalmar shahada tana faruwa ne da korewa da tabbatarwa ga ce la ilaha babu abun bauta ka kore illallah sai Allah to ka tabbatar kaga anan da kace Allah na abuda kar a bauta wa komai shine korewa illallah kuma shine sai Allah to shine tabbatarwa amma saboda me saboda wahalan gane shirka sai Allah ya kara ce musu wala nushrika bihi shay'an kada mu masa tarayya da wani abu na'am kada mu yi wa Allah tarayya da me da wani abu kar mu yi wa Allah tarayya da wani abu wala nushrika bihi shay'an har ayi wa Allah tarayya me yasa aka kira tarayyan anan ba amma kira tauhidin ba saboda babu aikin da ba abin da ke fata aikin mai aiki irin shirka duk duniya babu wani laifin da dan adam zai wa Allah da yake shirka shi yasa dukkan wani zunubi a duniya Allah yana iya yafe shi in ya ga dama amma shirka matukar an mutu a kanta ita wannan Allah ta'ala ya bayyana haihata haihata ne da haka shi sa hatsari a rayuwa a Qur'ani in kana karanta za ka ga babu wani zunubin da Allah yake nuna fitinar mutum ya fada a cikin sa kamar a ce yayi wa Allah shirka da wani abu Allah yana kishin ya halicce ka ya halicci iyayenka ya baka lafiya ya yi ka ɗan adam ya kula da kai har ka girma kuma ka zo ka ce wai ba shi kaɗai ya dace a bauta ba shi din nan bai kai ba sai an haɗa shi da wani abu abba ai ba ai adalci ba Ke sa Allah ta'ala baya son shirka ara kaɗan ba mu misali akan shirka ko da إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا لقد كفر الذين قالوا إن إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار النار وما للظالمين من أنصار وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم يا يا أيضا <laughs> zai na ne da wancan misali da ya ko biyu ba na banci. da wannan barin barko ku amsa aya ta farko barin ba su sura na farko da na biyu suna cikin suratul nisa ta uku tana cikin suratul ma'ida ta suna cikin suratul qumar ta farko inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billah faƙadistara itman azima ita ce ta farko gabanin ta biyu aya ta nawa ce aya ta 48 Allah ya biya ka da gidan aljanna sai ta biyu ita ma tana cikin nisa'i inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida ita ma tana cikin nisa'i banda kai ustaz aya ta nawa aya ta ɗari da goma sha shida Allah ya maka albarka ta uku tana cikin majina ƙarshen ayar shine muhallin shahid innahu mai yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljannata wa ma'awahu an-nar wa ma na min ansar ai hau dai baka bude ko ita kuma tana ina eh o wa yake ko a to ai ban ci a bude qur'ani a faɗa da ka yadda kowa yake ne to wannan tana nan ta saba'in da biyu ne a cikin suratul ma'ida ta karshen kuma muhammad shahid ne inna shirka la zulmun azim karshen aya ta goma sha uku a cikin luguman <laughs> ina gani duka sun zo sun kudu ya kawo ko to nan gaba sai in ce misali ɗaya ko biyu ina ga sai mu zan takaita wa kaina wahala a waɗannan ayoyi ayar farko Allah ta'ala ke cewa Allah baya gafartawa wanda ya matarayya da wani abu amma wani zunubi koma bayan shirka Allah yana iya gafarta shi wanda ya wa Allah ta'ala shirka hakika ya kirkiri zunubi wanda yake mai girma a aya ta biyu Allah yake Allah baya karban ibadar wanda ya masa shirka yana gafarta zunubi koma bayan wannan wanda ya wa Allah shirka to ya bata bata wacce take mai nisa a karshen ma'ida ta 72 ce innahu may yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma min duk wanda yawa Allah shirka to a ce masa Allah ya haramta masa aljanna ita aljanna haramun ne a gare shi mako masa wuta ai ko cewa ake an haramta aljanna bala'i ya kare a wurin amma sai ka ce kuma me wa ma'awahun kuma makomarsa ita ce wuta wa ma lil zalimin min ansar azzalim ba su da mataimaka azzalimuna ay al mushrikuna in baka gane ba dauko aya ta 13 da ya kawo karshen luqman inna shirka la zulmun azim shi shirka shine zalunci wanda yake mai girma waɗannan ayoyin ke nuna mana fa duk abin da zamu gamu da shi na laifi ga Allah kar mu je gaba ga Allah muna mushrikai kar mu je gaba ga Allah a same mu da shirka musamman a shirkul akbar shirka mai girma shine musawatu ghairin lahi billahi bima huwa haqqul lillahi daidaita Allah da wani Allah cikin haƙƙin Allah shine shirka ko a dauka dan sihiri zai iya ko matsafi zai iya ko kaza kaza zai iya ko kana ganin wani aikin da Allah zai iya sai kuma kace wai dan adam zai yi kaman Allah ko wani abu da ya kama da haka ko kuma wata ibada da Allah kadai ake yi wa sai ka tafiyar da ibadar zuwa ga wani Allah wannan duka ya shiga cikin shirka wanda yake mai girma akwai shirka karama shine yin abu ba don Allah ba ko ka yi a aiki wannan hatsari ne bala'i ne amma ana kiransa karamar shirka wannan bai cire mutum a cikin addinin ba sai dai shi ma zunubi ne mai girma to da haka ala ayi halin babu wani zunubin da ke da girma a wurin Allah idan za ka gamu da Allah kamar shirka duk kuskuren ka karka yadda ka bari shi dan yau da ka zama mushriki Allah ta'ala ya kare mu daga shirka waɗanda suke fadawa Allah ta'ala ya kare su Allah ta'ala ya samu wani lafiya na'am wala yattakhidha ba'abuna ba'aban arbaban min dunillah kuma kada mu bari sashin mu ya rike sashi a matsayin arbab abubuwan bauta ko ba bayan Allah kar mu kuskura mu bar wani sashi ya rike sashi a matsayin abin bauta koma bayan Allah shine kar a yadda a dan adam a rike shi a matsayin Allah kar a kuskura ya zama akwai hukunci Allah kada yake da hukuko na me na hukunci ya ce a bauta masa a bauta masa akwai matsala mai sauki da mutum zai iya gani amma sai ta kai zuwa ga shirka misali shirk sayyid tsantsawi akwai lokacin da yake muhadara a masjidil haram tun yana karantarwa a saudiya wata mace sai ta tambaye shi take cewa ta yi shekara guda ba ta yin wankan ibada ta shafa ruwa a kanta saboda mai saboda tana zuwa ana mata gyaran gashi ana shafa mata abubuwa na mai akan gashin in aka shafa mata sai a ce mata kada ta saka ruwa a kan sai ya ce to kaga wannan in ba a yi sa'a bai na iya kai ta ga shirka me dalili saboda Allah ya ce wamsahu bi ru'usikum wa hum yaqulun la tamsahu bi ru'usikum shi Allah ya ce a yi shafan kai sai mai gyaran gashi ta ce kada a yi sai aka bar na Allah aka yi na sai kage shirka ta auku kaga kenan abu ne mai sauki da aka yi rashin sa'a sai jefa mutum ya mai da shi mushriki kuma in mutum ya je filin kiyama da shirka mai girma wallahi ya shiga uku Allah ta'ala ya kare mu daga dukkan zunubi musamman yi wa Allah shirka na'am don haka fa'inta wallau tawallau fa qulu bi anna Musulmuna, idan suka juya da baya suka tafi suka iya da ko kuka juya da baya in su ne a matsayin abokanan ga zance suka ki karban gaskiya na abauta Allah shi kadai to anan sai ku ce lakum dinukum waliyadin mu addinin mu shine ga abinda Allah ya ce ku shaida mu musulmai ne musulmai ma'anarsa shine waɗanda suka sallama al'amarin su gaba ɗaya zuwa ga Allah in yace mu yi mu yi in yace a bari a bari shine zama lafiya duk ran da ka waye gari ba ka kalubalen ta hukuncin Allah to ka huta amma kar ka zama wai kana tunanin a hukuncin Allah yanzu tsoho ne to abin da ke bada tsoro yanzu mun waye gari a cikin society da kasar mu Najeriya ta canja da yawa a cikin shekara 15 zuwa 20 akwai zangon da ana sallamawa iyaka yanzu mun kai matakin da idan kana ga wasu suna debate ko suna argument akan matsala matsalar ta addini ne amma wanda ya ce bi Allah zai zama shi ne abin tausayi shi za a zaga shi za a aibata shi za a yi wa izgili kawai ka ce kaza din nan fa addini bai yarda ce ka ga masu addinin kaza kuma fa abin nan yana cikin qur'ani kuma yana cikin hadisi kuma mun amince da qur'ani da littafi ne na Allah fala ilaha illallah wallahi wannan abin labarin tsoro ya zama wai wanda ya ce aji Allah ana kawai mutu cikin abokane ko da gawaye kawai wani sai shigo sai ce ka fa Allah ya ce haram to ka gan su ga kaza kaza shikenan ya zama abin tausayi kuma sai a ci mutuncin sa wai mai wai dan ya ce Allah ya ce da Allah wanda ya ce Allah ya ce ko kara bai dace a masa makar ya tukunna har sai a tabbatar da kariyar ta duk yadda mutum ya karashi Allah shi in dai Allah ya ce wallahi za mu sallama amma yanzu da mu shine muna da yawan hujjan Allah ya faɗa abdullahi bin masud Allah ya kara masa idan mana hatsarin shirka da girman Allah ya ce da ina da gaskiya na yi rantsuwa da wani Allah wallahi wannan ya fi bani tsoro da hatsari akan na yi rantsuwa da Allah akan karya gare kalli wannan a kuskure abin rekodin ne ya ce wannan wallahi lemo ne shi ya fi sauki tunda da Allah ya rantse da ya daga ya ce wannan rikoda ne wallahi ya ce wannan rikoda ne na rantse da rana kaga abin da ya faɗa gaskiya ne amma sai rantsuwa da ba Allah ba ya ce to wannan ya fi bala'i bala'in ya fi girma da ka kira kuma abin da ka faɗa gaskiya ne amma sai ka rantse da wani Allah so gara ka rantse da Allah akan kuskure a nan ba ka yi shirka ba amma lokacin da ka ce wannan rekoda ne ka rantse da rana to shirka ta shiga ciki amma in ka kalli wannan sai ka ce ka rantse da Allah lemo ne kaga ba ka yi shirka ba mun bai ci magana gara ka rantse da Allah a kuskure da ka rantse da wani Allah akan gaskiya saboda rantsewa da Allah akan kuskure ba shirka ba ne rantsewa da wani Allah akan gaskiya kuma yana kaiwa ga shirka Allah ta'ala ya kare mu da ku da ku gaba daga shirka na'am يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ya ahadar kitabi ya ku ma abota littafi lima tuhajjuna fi ibrahima me yasa kuke ta husuma da jayayya da musu cikin ibrahim wa ma unzilat at-taurat wal injil illa min ba'di kuma fa ba a saukar da at-taura da injila ba sai bayan annabi ibrahim afala ta'qiluna dan Allah ba za su yi tunani da ya dace ba dalilin saukan wannan aya kamar yadda sahabi abdullahi ibn abbas ya faɗa radiyallahu anhu shine al-yahudu wa nasara suke kan musu da kace nace da juna al-yahudu suka ce annabi ibrahim ba yahudi ne an-nasara su ba suka ce annabi ibrahim ba nasari ne inda Allah ya ba su amsa da ma kana ibrahim yahudiyyan wala nasraniyyan a aya ta 60 bakwai a nan gaba ga kaɗan kenan ma duka sai suka ce annabi ibrahim nasu ne bai hude ne sai allah ta'ala ya ce a'a me yasa mutum yake kafa hujja da abin da bai gani ba bai karanta ba me dalili annabi ibrahim ya zo ya yi zamani da shekaru aru aru tukunna annabi musa ya zo da attaura to ta yaya aka yi wanda ya riga yi annabi musa kuma ya zama shi ne mabiyin annabi musa akan ne kuma ba fa irin halin annabi da aka dauki aka ce me bal rafa'ahu Allahu ilayhi ba ba wannan ba a'a matsala ce cewa annabi Ibrahim ya yi zamani ya wuce kuma annabi Musa ya zaka ce annabi Ibrahim shi ma ba Yahude ne da Allah yi adalci yanzu ka zauna ne sai ka kirkiri wata kungiyar ka sai ka ce sunanta jam'iyyatul muslimina sai ka zo kace mana to wallahi shehu Usman dan godiya ma dan kungiyar ka ne sai mu ce a sai za haka shehu usmani ya wuce shekara kaza maybe gabanin a haifi babanka babanmu kuma a haifi kakanka da kakaninmu ya wuce to sai aka yi kuma ya zama dan kungiyar da aka yi ta a yanzu ai zamanin ba dai bane shi yasa ba ka iya da'awa ga wanda ya rigaye ka kace yana cikin tafiyarka sai dai ka iya cewa a bisa ga fahimtar mu irin wannan abin da muke haka shehu Usman dan kobe shi ma yayi amma ba za ka ce shi memban ka bane sai dai ka ce fahimtar da muke kai in ka duba takaddunsa da rubuce rubucensa kaman ihya'u usunna kaman kaza da kaza mun fahimci abin da muke kan nan shi ma akan haka yake to wannan babu kuskure amma ka ce shi ma dan jam'iyyatul musulmi ne to kuma sai ina zama dalili yanzu kai jam'iyyar ka shekara biyar da ya wuce shi kuma ya wuce shekara sama da ɗari to sai aka yi zama yana ciki mafhum tayyib to ne ta ce irin amsa da Allah ya ba su idan muka duba kuma annabi isa alaihi salam shi ko ya zo bayan annabi musa ne duk da hadisai ingantattu ba su kawo magana akan hakikanin tsakanin su ba sai dai muka duba fathul bari na ibnu hajar rahmatullahi alaihi ah, min babin misal kaman mujalladi na hudu ba na 441 zuwa 446 ya yi magana cewa tsakanin annabawa an samu tazara da yawa kuma da ya tara hanyoyin hadisan sai ce suna iya kai a matsayin hasanun haka shek muhammad nasir ya tabbatar da haka cewa misali tsakanin annabi nuhu da annabi ibrahim kadai akwai karni daidai guda goma in ka ɗauki karni a matsayin shekara ɗari to kaga an samu shekara dubu tsakaninsu tsakanin annabi musa da annabi isa akwai shekara dubu ɗaya da ɗari bakwai tsakanin annabi isa da haihuwarsa da annabi muhammad sallallahu akwai shekara ɗari biyar da casa'in da tara a wata riwayar shekara ɗari shida so da annabi isa ya wuce fil azal annabi musa ya zo bayansa sannan annabi musa ya wuce da shekara dubu da ɗari bakwai annabi isa ya zo to ta yaya aka yi wanda ya rigaye su da shekara da dama kuma ya zama wai shi memban su ne an yi adalcin magana sai zan Allah ta'ala ya ce ya ahalal kitabi ya ba abokan libertadi lima tuhajjuna me yasa kuke ta jayayya fi ibrahim cikin al'amarin annabi ibrahim tuhajjuna ai al-khusuma ne daga kalmar menene al ne na hujja sai aka ce tu hajjuna me dalili saboda in mutane biyu suna husuma da juna suna kace dace kowa yana nuna hujjarsa ta fi karfi to shine kai kana ba da hujja shi yana bayarwa sai aka ce lima tu hajjuna kalmar lima me matsayinta a nahawu asalin li din nan harafi ne na jarri lima din nan kuma asalinta lima ne lima saboda shigan wannan sai aka yi ne sai aka goge alifin din nata shine majrurun bi hasbi ish bi hasbi alif maimakon ya zama li na kisira da ma a gaba sai aka ce lima lima tuhajjuna fi ibrahima me yasa kuke ta musu cikin al'amarin ibrahim wa ma unzilatit tawratu wal injilu illa min ba'di kuma ba a saukar da attaura da linjila ba sai bayan annabi ibrahim to ta ya aka kuma ya zama shi mabiyin attaura da linjila ne kai sai kuma ku ce shi ba na cikin tafiyar ku mafhum tayyib kalmar attaura da linjila waɗannan takardu guda biyu a magana mafi inganci kusan a abin da ya bayyana a nassosi bayan qur'ani babu littafin da aka saukar da a zahiri ya kai su daraja attaura ita take bin qur'ani linjila ke bin attaura kuma abu na biyu kusan kana iya cewa a dukkan kutub al-kutubu samawiya bayan qur'ani duk da harifi da aka yi aka samu canje-canje babu wanda burbudin ya saurayin da ake gani a duniya banda a taura da linjila tare da cewa kana iya cewa akwai ayoyin da za su goyi bayanka a qur'ani akwai hadisai da yawa da za su iya goyi bayanka kace dukkan annabi ko manzon da Allah ya turo zuwa ga duniya kana iya cewa babu wanda Allah bai bashi littafi ba dukkan waɗannan annabawa da manzai da muka kira sunansu tun daga wakilka hujjatuna atayna ha ibrahima aya ta 83 a cikin ina cikin al'am zuwa 84 zuwa 85 duk waɗanda zaka dauka kowanne Allah ta'ala ya ba shi littafi amma an banda a taura linjila gabanin su qur'ani suhufi ibrahim suhufi musa akwai littafin da aka kira shi da kuma wa'atina da zabura bayan waɗannan bawan da aka kira sura kai tsaye an kira qur'ani an kira at-taura an kira linjila an kira zabura an kira suhufi ibrahim an kira suhufi musa sauran ba a ma kira ba amma kuma kana iya cewa dukkanin su Allah ya ba su littafi amma burbudin takardun ma yanzu ba a gani har ma za ka yi ba mu misali amma kar ya wuce biyu yanzu لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله hmm. to na gode ya huta shakkari a ah, cikin suratul hadid aya ta 25 laqad arsalna rusulana bil bayyinat Allah yace hakika mun aiko manzanninmu da bayyinat bayyanannun hujjoji sai ce wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan mun saukar musu da alkitaba littafi kaga sai ce wal mizan kuma manzannin ya kira in ka koma bakar ma ce kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirina wa munzirina wa anzala ma'ahumul kitab a aya ta uku a bakar misali kaga duka wannan sai bayyana mana ya saukar musu da mai da littafi za ka in ka dauko wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man sha'a inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina har zuwa karshe idan ka hada su kowanne Allah ta'ala ya ba shi littafi amma banda waɗannan guda biyar ko in yayi wa kace shida me yasa nace biyar ko shida wasu ka ce at-taura shine sufi Musa wasu kuma suka a'a at-taura da ban sufi Musa da ban shi guda biyu aka ba shi ba a kira sauran ba duka sun bace to wannan ke kara bayyana maka bayan qur'ani at-taura da linjila suna cikin al-kutub as-samawiyya da Allah ta'ala ya sa aka samu burbudin su yanzu kace kana neman burbudin asalin zabura ka hadu da aiki mafiya yawa sai dai a yaudare ka in kace kana neman su bafi Musa in ba kuma shine at-taura ba ka hadu da aiki to sauran kan sunayen Allah ta'ala bai faɗa ba saboda me saboda Allah yakan ba mu kaɗai iya abin da muke bukata ne mu bauta masa abun da bai da buka ba mu da bukata ba sai an cika mu da shi ba saboda hikima da rahama ta Allah subhanahu wata'ala zuwa gare mu to da an saukar da attaula da linjila ne bayan annabi Ibrahim ya wuce da sofi Ibrahim sa littafin sa kenan suho to ta yaya aka yi kuma ya zama shi annabi Ibrahim yana cikin Yahudu ko Nasara bayan ya riga Yesu haka baya yiwa shi yasa idan muna ko magana ne na ilimi ko a wa'azi kar mu wuce gona da iri wajen faɗan maganar da ba ta dace ba akwai misalai da dama sai dai babu gatan da kawo su ba iya ganewa illa min ba'dihi sai bayan annabi Ibrahim a tawara da Injila suka zo sai Allah ya ce afala nuna, dan Allah yanzu ba za ku hankalta ba afala din nan istifhamul inkari ne istifhamul inkari wato tambayar inkari ana challenging din mu ne mafhum ana jinka ba za ku hankalta ba me yasa za a yi annabi ibrahim ya wuce shekaru da yawa kuma abu a ce shi a cikin addinin ku yake ko kuma a cikin mabiya littafin ku yake haka ba zai ma'ana ba wannan cewa afala ta nuna malamai suke cewa hujja ce mai karfi cewa musulunci yana ba wa hankali muhimmanci akwai dalilai biyu dalili na farko ita shari'ar musulunci ba ta ma aiki akan mahaukaci mahaukaci azumi ya fada a kansa sallah ta fada a kansa matukar hauka ce ta samu na jarabawa don Allah duk sun fada a kansa saboda me saboda kama zama an dora maka shari'a sai kana da hankali na biyu idan Allah ya magana a Qur'ani a cikin ayoyi da yawa sai ga yaji hankalin mu shin ba ku da hankali ne ba za ku kula ba ko akan wa'azi yace ata'amuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun aya ta arba'in da hudu a cikin bakara afala ta akilu saboda ne saboda addinin na masu hankali ne gaba ta gaba kuma shine dole mu amince da cewa duk yadda muke da hankali hankalinmu bai kai mu iya hukunci da hankali akan ƙur'ani ko hadisi ba kuskure ne ka ɗauka kuma yanzu tun da an ce ana mutunta hankali sai ka da wai hankali ya fi ƙur'ani da hadisi wannan kuma alaka ne idan ka ɗauka hankalinka shi zai hukunci a kan ƙur'ani da hadisi to kana nufin hankalinka ya fi waɗanda suka saukar da wanda ya saukar da ƙur'anin ko kuma wanda ya faɗi hadisin kenan shine hukuncin da kake yi to daga dole duk hankalinmu mu hankalinmu bai kai hikima ta Allah ba duk hankalinmu bai kai hankalin da Allah ya ba wa annabin da ya aiko zuwa gare mu ba don haka ana aiki da hankali amma da sharadi shine hankalin ka ya ci karo da shari'a in ya ci karo da shari'a to hankalin ya zama tabuwa sai sa bahaushe ce wai shari'a ne sabanin hankali ni kuma nace shari'a wuce hankali ita ta yi fintin kawwa hankalin ne ba ta saba maka ba ne. ita shari'a ba ta saba sai dai hankalin da aka iya da limit akwai inda bai kai ba kakanninka da suka wuce shekara 80 ɗari misali ai baka fi su hankali ba amma yau idan ka taso su suka ga yadda ake mobile phone babu wani waya a jiki kawai a kira telefon ko yadda ake intanet suka gani a duniya sai su ce sihiri ne ai ba ka fi su hankali ba su mai dalili saboda su ba su ga abin bane kai ka gani abun ya wuce hankalinsu in ka ɗauki takardun magabata shekara ɗari bakwai suka aka yi maganar technology sai a ce sihiri akwai takardun da an fassara technology da sihiri saboda me saboda ba su shaida abin da muka gani ba kawai ka tashi tabi'ai ka ce musu mutum ya tashi daga nan abuja zuwa jidda kilomita dubu hudu ya ji a awa hudu yau ya tashi ya yi sahur a nan ya wayi gari ya yi azahar a nan kuma ya gari ba a jidda sai a ce a wannan sihiri ne kaga bai saba hankali ba sai dai ya wuce abin da su suka shaida a zamanin su ne so da ka dole mu amince in dai dan adam zai zo da technology ya wuce ilimin waɗanda suka rigaye mu shekara ɗari ba su sani ba kuma mu ba dan mun gai wani abu sai mu karyata to ya dace mu iya gane cewa in dai dan adam irin mu mai ba haya a ciki ya wannan kuya kuma ga Allah subhanahu wata'ala da shi ya dan adam da shi yasa dukkan aqida da take ba wa hankali muhimmanci fiye da shari'a to akwai kuskure a cikin ta akwai aqidun da sai a ce wai hankali wai yana gaba da gaba da ayar qur'ani kuma hankalin nan kai ka san gajartaccen hankali ne tunda ko a duniya sun kana da abokanai wata ran kuna iya kaddara wani abu ka fi so gaskiya wata ran kuma su fi ka gaskiya ashe ke bayyana maka tun a duniya a tsakanin mu dan adam din ma hankalin wani a wani lokaci ya fi na wani Wata addini yana ba wa hankali muhimmanci kuma yana san duk abin da za mu yi mu yi tunani mu zama masu hankali shi yasa ba a so mutum ya zama mai gaggawa a rayuwarsa duk abin da za a yi kar a same ka da kawai ci da zuci da gaggawa kake ana so ka nitsu ka yi tsam a matsayinka na musulmi ka duba abun nan ya dace ko bai dace ba matsayinsa nan ya yi ne ko bai yi ba iya da matukar muhimmanci shine al'ana ka zama mai bin abu daki daki kar ka zama mai ci da zuci saboda mai saboda hankali iya da tasiri a cikin al'amarin yau da kullum ya iya guiding ɗinka shi yasa za ka ga a yanzu ana maganan a duniya ci gaba kana neman aiki ne ko kuma ka iya aiki ne sai a ci abubuwan da zai taimaka maka su ne ake cewa soft skills a ciki akwai critical thinking aiki da hankali ne akwai analytical thinking aiki da hankali ne duka a cikin su creativity aiki da hankali ake zuwa da creativity sai ka yi tunanin me yi creative innovative ideas in babu hankali duk ba za ka zo da su ba collaborative skills duka sai kana da hankali project management sai da hankali ake iya yin su so duka soft skills da yau a duniya ake tinkaho da su in mutum bai da tunani da hankali da jin abu mataki mataki ba zai iya fahimtar su ba kuma duk abin da ya sai ya da na sani shi yasa addini yana ba wa hankali muhimmanci a cikin taking decision da zamu yi amma kuma dole mu amince hankalinmu bai kai qur'ani da sunna ba inda muka ga qur'ani ya ce kaza hankalinmu yayi kaza sai mu bi qur'ani mu bi hadisi ingantacce mu bar hankalin hankalin hankalin zai da gaskiyar shi ya bi ta insha Allah ta'ala bismillah ha antum ha فلم تحاجون فيما ليس لكم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ها أنتم قافنا هؤلاء كوب شد شمس hajjajtum fi ma lakum bihi ilmun kun kafa hujja cikin abin da kuke da shi na ilimi a cikin littattafan da Allah ya ba ku al yahudu sun kafa hujja da at-taura an-nasara da linjila to falima kuma me yasa kuke me hajjuna fi ma laysa kun bihi ilmun me yasa kuma kuke kafa hujja kan al'amarin Ibrahim wanda ba ku da ilimi a cikin sa zamanin ku ba dai ba ba ku karanta littafin sa ba iya abin da ga muku akan sa shi kuka sani me yasa kuke magana akan abin da ba ku sani ba lima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilmun sai Allah ya ce wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun Allah shi ya sani amma ku ba ku yi me ba ku ba ku sani ba ha antum ai ga kuna ha ula'i kaga ha din nan litanbih ne wato irin ai ne a ja hankalinka ana tanbihi ana nusar da kai cewa kai bawan Allah ka kula ba shine ha ana tanbihi ne antum din nan kuma ya zo a matsayin damirul fasil ne shi ma ha antum ha din shi ma wannan menene tanbihin ne ula'in kuma shine munadi ana kiran ku ku ba da hankalin ku ku fahimta mana me dalili saboda kuna kafa hujja da abin kuke da ilimi a cikinsa hajjajitun fi ma lakum bihi ilmun duk abin da kuke da ilimi kun kafa hujja al yahudu sun buɗe a taura sun karanta eh tasiri sun fahimta annasara sun buɗe jira sun karanta eh shi aka saukar musu to amma kuma me yasa za ku rika musu kan al'amarin annabi ibrahim da ya riga yi ku kuma ba a ba ku lissafin sa ba kuma kuna magana fiye da abin da aka gaya muku a takardun takardunku shine wani masu hajjuna fi ma laysa lakum bihi ilmun saboda babu rashin tunani a duniya shine mutum ya sa kansa cikin abin da bai shafe shi ba bai fahimce shi ba kuma wannan a yau shi yake cinye lokacin mafiya yawan al'ummar mu musamman mu a Najeriya da Afirka gaba daya sai mu zauna mu yi ta musu kan abin da kwata-kwata ba mu fahimce shi ba kwata-kwata shi wanda ya fara maganar bai fahimta ba wanda yake inkari bai fahimta ba mai goyon ba bai fahimta ba sai a yi maganar dukka ba wanda ya fahimci komai kuma sai a zauna har a yi gaba a yi zage-zage in a social media ne wanda ya unfriendin wanda wanda ya kaza shi kenan kuma an daina magana da juna sannan duka ciki ba wanda ya fahimci matsala kaddara ma an fahimta matsalar nan ba ta da wata alaka ya ɗaya mai amfani a duniya ko a lahira to wannan fa shine rashin tunani da qur'ani ya magana shine afala ta akiluna me yasa ba za mu gane muhimmancin mu yi abu da zai amfane mu ba abin da bai da amfani gare mu duk irin hadisan da muke da su ba za mu fahimce su mu yi aiki da su mu tsaya a kansu ba kar ka ga kai ana magana kai kai ma sai ka sa baki ai ni ma kaza nake a ah, to wanda ma sai kaza ba a haka ka nutsu ba da lokaci duk wani abu da kake so ma bai amfani ne lokaci zai magana sai ka gaske ta bayyana amma in kai gaggawan magana to sai ka zo kana da na sani lokacin da aka yi shekarar sanatul wufud mun yi magana sahabbai da yawa sun tattaho wajen fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam a lokacin an samu wani sahabi mai suna ashaq bin abdul qais mutumin bahrain ne daga cikin mutanen bahrain ne suka kawo suka musulunta suna zuwa majalisun manzo Allah da mutane da shi ya zo da wasu kaya a cikin jakarta da suka zo suka fara tambaya kaza kaza suke kaza kaza kaza suke kaza manzo Allah yana kallon a shakku bula da yi sai yake magana da suka kammala magana sai manzo Allah ya kalle shi sai ya ce masa inna fika khaslatayn yuhibbuhum Allah wa rasuluhu kana da wasu qualities guda biyu na nagarta Allah da sa suna son waɗannan kwalitin ba waɗannan nagartar sai ce manzon Allah me da me sai ce alhilmu wal ana alhilmu kana da hakuri da juriya ina kula da ku wal ana shine baka da gagga kana bin abu a hankali a hankali yan uwanka suna zuwa kowa fara surutu amma kai kan suka fahimci ina aka sa gaba haka annabi ya ga ashaku bin abdul qayyim yace kana da qualities guda biyu da Allah da sa suke son su tana da su hadisin yana cikin abu da hadisi dubu uku da uku da ashirin da daya shek muhammad nasir ya yi ta hakikin hadisin shine alhilmu wal ana kaga alhilmu kana da juriya da hakuri wal ana baka ci da zuci kana bin komai a nitse kuma magana da aka yi a nan duk abin da bai shafe ka ba ka sa bakin ka kana tsayawa iya abin da kaga ya shafe ka ne sai tambayi manzon Allah sai ce waɗannan qualities biyu da nake da su manzon Allah shin haka Allah ya halicce ni da su a zai inherent inbuilt ko kuma ni na ne mai sai mazu Allah ya ce a'a waɗannan guda biyu haka Allah ya halice ka da su wannan ke bayyana mana ɗabi'u na musulunci kala biyu ne akwai inherent shine ɗabi'iyya wani za ka ga na ne mai haƙuri ne in ma kana so ka sa ya fushi ba za ka iya ba to za ka ga shi mai haƙuri ne maybe in ka kalli wani bangare kuma iya da kunya in ka je wani bangare kuma in ka kalla sai ka ga watakila kuma yana da karancin rikon amana mai yiwa to yanzu aikinsa shine waɗannan da Allah ya halicce su da shi sai ya rike su hannu biyu suna da sauki wurin sa yanzu inda yake da matsalar rikon amana kuma dole ya je wurin yayi mai yayi kokarin gyara kansa ya koya yasa kowa in ya tashi akwai ɗabi'un da aka Allah ya yi shi da su masu kyau akwai wanda bai da su wanda kake da su wannan sai ka sa su a ka kulle wanda kuma ba ka da su sai ka tafi ka neme su yanzu ka zauna ka auna kanka bari in kira muku kowa ya auna kansa hakuri tsakanin ka da Allah kana da hakuri ko baka da shi kowa ya sani juriya kana da juriya ko baka da shi kowa ya sani kunya dabi'a ce ta musulunci manzo Allah yake ba a ma samun ka a wurin da babu imani duk inda kaga babu kunya babu imani sai ka tambaya kana da kunya ko baka da shi gaskiya kana da shi ko baka da shi dabi'u ne na musulunci tawakkali ga Allah kana da shi ko baka da shi irin waɗannan ɗabi'un kowa sai auna sai ka ga wanne ne kake da su wanda ba ka da su aiki ya jika sai ka nemo su in ba ka yanzu za ka samu gashi da ƙoƙarin ibada da azumi amma ba yi da hankuli. a cikin sakan uku za ka ga ya fusata so dole ne mai hankuli? to shi yasa addini yana son mu gane ina ne muka kasa sai mu gyara kun kafa hujja cikin abin da kuke da ilimi to in ban da rashin tunani kuma abin da ba ba ku da ilimi sai kun yi magana a ciki hajjajtum fi ma lakum bihi ilmun to wali ma hajjuna fi ma laysa lakum bihi ilmun me yasa ko mutum bai shiga abin da bai da ilimi a cikin sa yana cikin matsalar yanzu addini da wanda ya karanta addini da wanda bai karanta ba kowa mai fatawa ne yanzu a musulunci kowa yana fatawa wani lokaci kaga ayi ta fatawa wanda ga maza ce ta faru kowa zama mufti kowa zama mufti sannan kuma duk wani profession ba mai da haka ba yanzu ina zaune a nan gurin kai da zan yi maka tafsirin qur'ani to baka da lafiya sai yake bayan magariba zan maka sarji za ka yadda na ce ne kike ne zaka tashi daga sai aka maka likita ne sai ka bincika me yasa kake bincika dan baka san ina likitanci ba to yanzu matsalar addini ta zama kowa ne fatawa ne amma al'amarin duniya kuma kowa sai ce a'a sai wanda ya sani yadda da shi wani sai ya tafi yanar gizo sai ya ɗauko wata fatawar wani orientalist wani ma bai yadda akwai Allah bai rasu sai kawai hujja wai gashi na an ce kaza saboda kwashe kwashe mu yi hakuri duk abin da ba mu da ilimi kar mu sa baki a cikin mu yi shiru mu bar mu ilimi magana da za mu samu saukin rayuwa kuma ba wai kowace matsala ne sai mun sa baki a ciki ba za ka sa baki a matsalar da kake da abin fada kuma babu wanda ya fada kuma fadan ya fi rashin fada. amma kayi niyyar fada sai wani ya fada. kuma ka ga ya gamsa sai ka yi shiru ba wai sharadi ne to ni ma sai na ce ba ba haka addini yake ba daga wani ya fada shi ne ya futa da kai in ko muka ce kowa sai ya fada to sai a bar aulawiya ba priority sai kuma mu dawo sai mu kada duk yanzu rayuwa akan me akan debate din matsala daya sai a gama kuma sai ka rasa yanzu wannan matsalar da Allah ta kara maka kusanci da Allah ne koyaya yaya kai kanka kana da ne, ba abin da ta kare ka da shi lahira da duniya wallahu ya alamu wa antum la ta'lamuna Allah ya sani ku ba ku sani ba Allah ta'ala ya sa mu wange lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala